Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Idan an sami nagartaccen iyali to za a sami nagartacciyar al'umma idan an samu nagartacciyar al'umma mutane za su zauna lafiya gwamnati za ta yi sha'anin mulki lafiya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da ganin wannan shekara ta 2018 da fatar an shekara lafiya. Jama'a da dama sukan shiga sabon shekara da gurin yin wani abin fito mu gani da nufin samun sauyi a rayuwa ko dai abin da ya shafe su kai tsaye ko kuma wani da suka ɗauka da muhimmanci. A shirin domin iyali na farko a shekara ta 2018 yau Alhamis 4 ga watan Janairu. Shirin ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke bukatar ganin gwamnati ta ba da karfi bana. Ga bayanin Dr. Muhammad Hadi Musa wani mai sharhi kan harkokin iyali a hirarsa da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari. Ƙasashe da dama sun nuna damuwarsu da harka ta iyali, wanda har wannan yasa suka samar da hukumomi da suke kula da harkar iyali a najeriya ba a da wata tsayayyar hukuma wacce take hukuma ce kamar da hukumar man fetur take hukumar lafiya hukumar ilimi ba a da wannan hukumar da za a ce wannan hukumar iyali ce to saboda haka daga cikin abubuwan da ya kamata hukuma ta duba domin inganta rayuwar al'umma shine samar da hukuma ta iyali kar mu manta cewar iyalin da shi ne ake gina al'umma daga iyali ne ake samun mutane waɗanda mutanen nan za su zo su ba da gudunmawa a harkar al'umma su ba da gudunmawa a ɗaiɗaiku su ba da gudunmawa a gwamnatance idan an sami nagartaccen iyali to za a sami nagartacciyar al'umma idan an sami nagartacciyar al'umma mutane za su zauna lafiya gwamnati za ta yi sha'anin mulki lafiya saboda haka matukar yadda ake ganin muhimmancin hukumar man fetur hukumar tsaro hukumar lafiya hukumar ilimi to matukar haka ya kamata a ga muhimmancin hukumar iyali ba ma haka ba ya kamata a ce idan an jero hukumar tsaro a farko to abu na gaba shine hukumar iyali domin sai an samar da iyalin sannan za a fara zancen iliminsu sai an sami iyali sannan za a fara zancen lafiyarsu sai an sami iyali sannan za a fara zancen tattalin arzikinsu wannan hukuma ta iyali ita ce za ta rinka ƙididdiga na abin da muke cewa demografi. mutum nawa ne tsofaffi a iyalan da ake da su mutum nawa ne magidanta maza da mata mutane nawa ne matasa mutane nawa ne jarirai wannan zai ba da damar da za a san yadda kowanne za a kalli bukatarsa a iya biya masa bukatarsa sannan kuma wannan hukuma ta iyali ita ce za ta ce ana sa ran nan da lokaci kaza iyali kaza za su karu idan sun ƙaru za su zo da buƙatu kaza saboda haka kasafin kuɗi na shekara-shekara da ake yi ba zai rinka bulayi ya rasa mai zai ba zai kalli waɗancan ɓangarori na al'umma wanda daga iyali aka samar da su ya iya taɓa su kai tsaye wurin biya musu bukata. Ita kuwa a nata bayanan Hauwa Ibrahim El Yakub Darekta a wata cibiyar bunƙasa harkokin ilimi mai zaman kanta a birnin Kano cewa ta yi. Ina gani gwamnati abin da ya kamata ta yi ta duba da kyau shine a cikin 'yan binciken da take yi da kuma um, ƙungiyoyi masu zaman kansu masu tallafa mata a kan harkar iyali ya kamata a tantance a duba matsalolin nan sosai saboda ni naga kamar binciken kawai ake ana ta kuma yin rubutu to abin da na lura shine yawancin binciken wani lokaci ba a amfani da shi har yanzu za ka ga akwai kamar yanzu wani harka ta fyaɗe ƙaruwa take yi duk da dai ba a so a ce ta ƙarin amma a gaskiyance ƙaruwa take don kullum muna samun za ka ga ana maka a bugo mana waya mu fita in ka je police station abin da dai za ka ji na jiya sai ka ji ma kamar ya ƙara ƙaruwa misali zan iya baka abin da yake damuna kamar yanzu a harkar fyaɗen nan akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce a yanzu inda gwamnati ta ɗauki abin nan da muhimmanci za a iya cimma burinsa a riga ya zama to ya zama tarihi iyaye wanda ake wa 'ya'yansu fyaɗe hatta kai ga yanzu sai a ji a roƙe su sayar da hakkinsu a ba su kuɗi su haƙura da cewa an wa 'ya'yansu fyaɗe za ka ga yarinya ce 'yar shekara takwas 'yar shekara goma 'yar shekara sha ɗaya kwanan nan bai fi sati biyu ba aka kira ni bayan magariba ga matsalar da ake da na tashi na saka mayafina na na fita har police station don in bi ba'asi saboda na san irin wa'annan dan ana kawo su da yawa yan shekara goma sha ɗaya ce aka samu ya fi wata shida ana fyaɗe da ana namiji a unguwa ya mai da ita kamar matar shi an samu an kai abin nan police station iyaye sun je police station amma wai aka samu wai mai unguwa ya zo da ragowar mutanen unguwa wai ana ba wa iyaye haƙuri kuma gashi akwai kuɗi da za a ba su yaya za a yi a ce um, an wa 'yan shekara goma sha ɗaya fyaɗe iyayenta sun sarai da hakinta a ce kuma ita gwamnati bata damu ba ai ya kamata a ce ita gwamnatin ta ce ita bata haifa wannan hakin ba saboda an samu an samu confession an samu mutum ya ce yayi ya yadda yayi shi kuma mai unguwa shi ma a durkufar da shi a yi masa hukunci me yasa zai bada ma ya hakuri akan irin wannan a duk lokacin da aka ce an kau da ido akan abin da ya kamata a ce an yi magana akan shi akwai abin da ko a asibiti ka je emergency ne kuma a gwamnatance akwai abin da shi ma emergency ne yanzu ya kamata a yi shi kuma yanzu ya kamata a zartar da shi to ni ina jawo hankalin gwamnati ta dawo da hankalinta kan iyali saboda wallahi sai an sami iyali wadda take ingantacciya za a samu ci gaba. Wakilin Musulamin Muni Barma ya kuma nemi jin abin da ake nema gwamnati ta mai da hankali a kai na inganta rayuwar iyali a jamhuriyar Nijar. Ni Alhaji Bukar Musa ne tayar da annan kwalejin Maryama. Lalle a Nijar bana shekarar da muke ciki tana da nauyi da yawa. Mutane da dama sun kewaya cikin ƙasa sun ga abinci bai ije jama'a ba. kenan abinci bai ishi jama'a ba mu muna roƙo ga gwamnati in yana ji ya dibi hankalin talakawa a taimaka musu saboda talaka yau akwai wanda ka tashi ya kwana bai da dala cikin aljihun shi ini bai da dala kuma gobe ya tashi bai da dala ya ini bai da dala a kuma matsala duk ba ta kai ga wannan ba ga latizo mai gidan kanshi akwai wani latizo ya yi karin shi ta ce wani taimaka min wani taimaka min akwai wuya gare shi amma akwai waɗanda ba su da kumya suna da shi su ta su yi tsaye su ce a basu ba su da shi su ta su yi tsaye su ce a basu in gwamnati yana jina ya taimaka ma talakawa ya yi kokari ya samo abinci daga waje ya sai da mutane da rahusa sannan kuma harkoki sun riga sun yi nauyi kuma ga harka taksa da an ka dora mutane kuma ga harka kyan makaranta kyan makaranta muna son in akwai hali a taimaka musu a biya musu abin da za su yin karatu tsakani da Allah sannan a taimaka ma likita kuma kaga akwai likitoci waɗanda annan suna aiki mutum ya zo baya da lahiya maimakon su kula da shi sai ga su yi tabbaton shi shi kuma yana nan yana mace ya to dan wurin a taimaka mai nan akwai waɗanda yanzu wallahi saboda ba su da kuɗi cikin su sai su mutu gida ba su tafiya saboda mi saboda ba su da kuɗin da suka zuwa a rubuta musu ordinance ku sai ku sayo an ko baka da ko dala cikin ajiyarka ka yi likita an ka rubuta ma ordinance ba abin da za a yi maka muna so a taimaka ko da mutum bai da lahiya in ya zo ko da maganin na naso guda a ai mishi a bashi ordinance ya ta ya so in ya so ya kawo in suna so su ɗebe wannan da an kaso amma sai ga mutum ya taso ta likita baya da dala yau da ita gobe an rubuta mai ordinance to shin ina zai tafiya da ita ina zai tayar ita ni ban gani ba nan maraya ko baka da shi watakila dai kana ganin mai shi to kawai akwai lokacin da wallahi ka kai ka nema babu to wanda bai da gashi da iyali shin kaka za a yi a waye gari sai a gama gidan yana so bai so ya hita ya bar gidan an bar mace da iyali to in an bar mace da iyali shin menene matsayinta da ita da iyalin menene za su ci maganar lantarki to ala kulli halin ana kara mutane kuɗin wuta ana kara mutane kuɗin wuta irke wannan a kara mutane kuɗin wuta ya kyau ga mu can ana ba mu ita mai dan sauki sauki amma mu nan gare mu talakawa so aka a kashe mu a kashe mu ko kuma mu hasa da aiki da kuran sannan harkar ruwa kuma ruwa namu na nan shi yanzu an kai aiki da yan ruwa ɗan kaɗan sai ga an kama fakace wadda ba kai zaton za a kama ka ba kuɗi masu yawa. To shirin domin iyali zai ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suka tsone wa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta 2018. Yanzu a madadin wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwari da Sulaiman Muni Barma da suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri. ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa ya kuma sa wannan shekara ta 2018 ta kasance mai amfani a gare mu duka da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.